Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Masu kalmar sauran mu barka mu da barka mu sake kasancewa da ku a rediyo wannan lokaci kuna tare da Shaibu Muhammad Gazawa TV tuta nan tare da abokin aiki na Bukhari Awal. Masu kalmar sauran kamar yadda kuka san mun saba gabatar muku da shirin kuma masu kalmar sauran ko ne mako su ne zamu gabatar muku a daidai wannan mako insha Allah. Sannan kuma akwai da yaushe muna ƙara talata muku wannan gurbin namu na mhm. neman ilimin matasa. Saboda gurbi ce mai muhimmanci kuma gurbi ce yana wadda za ta kara mana ilimin matasa kuma za ka yi tambaya a baka amsar ta a cikin sirri ba tare da kowa ya sani ba ku garzaya ku zo wannan gurkin wannan gurkin amfanin ku ce amfanin mu ce mu duka sosai idan dai har kai musulmi ne wannan gurkin a ba za a da kai ka san kana samun wasu suna da girman kai ko kuma suna da kunya wajen su zo wajen wani su tambaye shi bisa da abin da ba su sani ba kuma ilimi eh, an ce ilimin mabudin eh, mai ilimi ya cewa ya da ilimi ne yana da yana da amfani yauwa ka sa wani yanzu za ka samu wani saurayi ya taso bai yi karatu ba irin na karatun iya wankan janaba ko kuma iya wankan tsarki ko kuma hawashin ma wallah zuwa don sallah wani ma sallan ma bai iya ba ka gani kuma alhalin cewa yauwa ka gani yana da muhimmanci ka je in baka iya ba za ka ganin wani ya yi aure ma wani ya yi aure Ma mata shi sani ba shi ya sani ba to waye zai kayatar da ita to idan kuma ita ta nemi sani da wajen shi bai sani ba ka gani wannan ya zama reni ke ya zama reni wa kinan kaga da haka ya kamata a ce a garzaya insha Allah kasa wannan bidiyo za mu dora namba idan kana bukata a saka ka a cikin wannan bidiyo za ka za a za ka karu kuma ba wai lini sai ka zo kusa ga wani kana da nauyi kace wani ban iya ka zanga ba koyan a'a a sirrance ne za a koya maka a cikin wayarka kana kwanci asman garanka ko kana zama asman kuliyar ko kana ma'aikata kana iya tura dokar ka yi tambaya ga abin da ya shige ma abin da kake so ta nan za ka ɗauki ilimi za ka sani za a fahimtar da kai da za za ka yi yawa ga yadda za ka yi wanka da su za a koyar da kai insha Allah to kuma ba tare da mun cika ku da dogon surutu ba muna so mu karanto wannan wasiƙun namu na wannan mako duk da yake wasiƙun na wannan mako ba su da yawa A akasari dai mafi yawan wasiƙun mhm. kamar eh, addu'a ce zuwa ga ma'auratan ma'auratan wanda sun kawai wannan mako dai gaba ta kenan sha Allah kane gaskiya wasiƙa ta farko ta fito daga Abdallah Ganacha ya ce masha Allah mhm. Allah ya bada saman lafiya masha Allah duk da na cewa muna maka kyakkyawan fata alkhairi mun gode da kulawa mun gode kuma da addu'a ubangiji Allah ya saka maka da alkhairi wasiƙa ta gaba ita ce ta Ado Ali yace Allah ya bada sanin lafiya Ado Ali amin summa amin muna godiya da kulawa da addu'a ubangiji Allah ya saka maka da alkhairi sai kuma wasiƙa ta Maharazu Sani yace Allah ya bada zaman lafiya shi ma amin summa amin Maharazu Sani muna godiya da addu'a ubangiji Allah ya saka maka da alkhairi mun gode sosai sai kuma wasiƙa ta fito daga dan talakiya تي بي 24 عندنا لك اياها 24 تي بي ايوه ما شاء الله جزاك الله خيرا الله يبارك لك العافيه على الزريعه تقري امين ya rabbi amin sun amin dan talakiya 24 tv muna maka kyakkyawan fata alkhairi wani ji allah ya kara da daga youtube channel din naka muna gudar a dawo wani ji allah ya saka maka da daga musiga ta gaba ta haito daga studio sani mm-hmm. ya ce allah ya basu zaman lafiya studio sani amin sun amin mun gode da addu'a ubangiji allah ya saka maka da alkhairi wasiƙa ta gaba ta fito daga incin afirka 24 tv su mhm. kuma su ce masha allah da su zama lafiya amin sun ma'amin incin afirka 24 tv muna godiya da adawa ubangiji allah ya sa alkhairi kuma allah ya daga youtube channel na kuma gode sai kuma wasiƙa ta gaba ta hamani hassan ya mhm. ce masha allah eh, na ji daɗi na ji daɗi ma ce ne hassan to mu ma mun ji daɗi da ka ba mu gudunmuwar ka ta tallafi ta kallon mu da kaka yi da bibiya mana godiya ubangiji allah ya saka maka da alkhairi sai kuma wasiƙa ta gaba ta amin isa alƙali mhm. shi ma ce amin ya rabbi amin amin isa alƙali amin muna godiya da adawa ubangiji allah ya saka maka da alkhairi mu gode da kulawa sai kuma wasiƙa ta gaba ta nuhu adam ya ce masha allah allah ya ƙara basira na ku isiya eh na ku isiya amin suma amin isiya muna godiya ubangiji Allah ya saka maka da alkhairi mun gode da kula mun gode da bibiya sai kuma wasila ta gaba ce ta isuhu asman yace aikin ku yana yi masha Allah isuhu asman muna godiya ta ma aikin kai yana yi mun gode da bibiya ubangiji Allah ya saka maka da alkhairi wasiƙa ta gaba ta fito daga hannun shaharu lawole ya ce masha Allah ah, masha Allah Allah ya sa kuma ya ce mun gode amin sun amin shaharar wani mu ma muna godiya da kulawa da bibiya ubangiji allah ya saka mu kai mu dole sai kuma ga ta gaba ce ta muhammadu muhammad sani mhm. ya ce masha allah muna godiya allah ya sa mu gane muhammadu muhammad sani muna godiya kai ma amin sun amin muna godiya da kulawa ubangiji allah ya saka mu kai mu dole to nan ma dan talkiya tv 24 24 gba mm. sun karo mana da wata wasu suka ce allah ya kara tona asirinsu masu masu wannan amin amin ya rabi dan talkiya 24 tv muna godiya ubangiji allah ya tona asirinsu kuma ubangiji allah ya kare mana kasanmu kuma allah ya raba mu da mayaudara a can kasanmu kuma ya ganar da waɗanda ke amin su mani wadara a ƙasa kuma ubangiji Allah duk wanda ke neman ya rubuta mana ƙasa ubangiji Allah ya tsare mana ƙasar mu kuma Allah ya kare mu da shi muna godiya sosai ubangiji Allah ya saka mu sai kuma wasiƙa ta gaba ta fito daga Muktar Niger ya ce muna masha Allah Muktar Niger muna godiya da kulawa ubangiji Allah ya saka maka da alkhairi wasiƙa ta gaba ta fito daga hannun khalifa yaro ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ga sawa tv ina muku eh, muku fata alkhairi da eh, na ku muktar mai kaunar ku sannan kuma ce masha Allah Allah ya kara to na Allah ya kara na asirin ba ta gari wa alaika salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu kalika yaro muna godiya da kulawa a musamman a mun gode don addu'a Allah ya tona asirin bata gari duk wanda ke fama ya ruguza mana kasar mai mana mana kasar mu bayan ruwa sun ci gaban kasar mu ubangiji Allah ya tona mana asirin shi gaskiya kuma muna godiya da kulawa da bibiyar ubangiji Allah ya saka maka da alkhairi amin sai kuma wasiƙa ta gaba da ce ta ali alisto mhm. shi ma ya ci mana masha Allah ali alisto muna godiya da kulawa ubangiji Allah ya saka maka da alkhairi mun gode sosai sun ma'amu wasiƙa ta gaba ta fito daga hannun yusuf yusuf mhm. shi ma ya ci mana masha Allah <clears throat> yusuf yusuf muna godiya da kulawa ubangiji Allah ya saka da alkhairi mun gode sai kuma wasiƙa ta gaba ta fito daga hannun shu'aibu ya dai kara da brk ban mu yake nufi dai a wannan suna eh, ya turo wasiƙa ya ce masha Allahu Allah ya ah, ku ya kamata ana tuya ba sa da albasa ba yake nufi ana juyawa tsakar da eh. so muna godiya da so shu'aibu bikiyar muna godiya da kulawa da bibiya ubangiji Allah ya saka mu barkati to musan asancin da kai na karin magana wani mm. ne bai kamata ana tuya mm. ana saka da ba a saka albasa ba kenan eh. to insha Allah to muna godiya da kulawa ubangiji Allah ya saka wa alkhairi mun gori Allah ya bar kulawa wasiƙa ta gaba ta fito daga hannun dawoli dawoli ya ce gaskiya ne masha Allah gaskiya ya yi kyau na gode ya ce merci thank you lawoli lawoli mana godiya mun ma mun gode da kulawa da bibiya ubangiji Allah ya saka maka da alkhairi mun gode wasiƙa ta gaba ta fito daga hannun Oseibu Oseibu ya ce gaskiya ne wannan Oseibu Oseibu muna godiya da kulawa da bibiya ubangiji Allah ya saka maka da alkhairi sai kuma a wasiƙa ta gaba ta fito daga hannun ƴan HD Algeria mm-hmm. ya ce gaskiya ne wannan zancen ya yi min daɗi sosai rashid r hd algeria mm-hmm. so rashid r a algeria muna godiya da kula muna godiya da bibiya ubangiji Allah ya saka maka alkhairi kuma ubangiji Allah ya kare ka a duk inda kake kuma Allah ya kare ka da abin da kake nema mun gode sosai da kulawa sai kuma wasiƙa ta gaba ta fito daga hannun Abdul Wahab Isaka ya ce masha Allah sannan ya ɗora tutan Nijar da ta Libya ma'ana shi dan Niger ne Nijar ya ne yana kasar Libya to masha Allah muna godiya ubangiji Allah ya saka maka alkhairi mun gode da kishin ƙasa kuma da son ƙasa a kowace ƙasa kake ka nuna kana kishin kasa ka kana hada tutar kasa ka tutar kasa da kake wannan ga shi na nuna ɗaya daga cikin kishin ƙasa kenan to gode yawwa eh, gaskiya to muna godiya da kishin kasa. muna godiya da bibiya kuma ubangiji Allah ya saka maka da alheri wasiƙa ta gaba eh, ta shi ne ma uzuri ya kawo mana wasiƙa uzuri uzuri ya ce wani masha Allah ya yi kyau mhm. Allah ya taimake Allah ya taimake mu Allah ya taimaka mana mhm. amin summa amin amin summa amin uzuri uzuri muna godiya ubangiji Allah ya saka alkhairi mun gode da addu'a ubangiji Allah ya saka mana alkhairi mun nan ma wannan muktar Niger mhm. ya kawo mana da wasiƙar masha Allah muktar muna godiya da kulawa ubangiji Allah ya saka maka alkhairi mu gode sosai sai kuma eh, khalifa yaro mhm. shi ma ya karo da wasiƙa ya ce masha Allah ya saka Allah khairan mhm. khalifa yaro muna godiya da kulawa ubangiji Allah ya saka maka kai mu gode sosai insha Allah sai kuma wasiƙa ta gaba mhm. ya ce ta Ali shi ma ce mana masha Allah masha Allah Ali muna godiya ubangiji Allah ya saka maka kai mu gode da kulawa da bibiya Allah ya saka kai. wasiƙa ta ƙarshe a wannan mako ita ce ta nan ma abdullahi da jani ya karo da wata wasiƙa mhm. ita ce za ta zama ta ƙarshe mhm. ya ce mana masha Allah nawa ke to shi ma namu shi ma namu abdullahi ai gana ta kai namu ne muna yin ka kuma kana yin kuma a kowane fanni mun ga kana dubiyan mu kuma kana kokari kuma gaskiya kai ba masu yi ne wa ka zalika mu ma manyan masoyan ka ne ubangiji Allah wa abinda mu ce da kai sai mu ce ubangiji Allah ya saka da alkhairi kuma Allah ya bar zumunci kuma ya bar kauna yawa ya bar kuma kawana muna godiya sosai a duk kowane shiri maka doro za ka gan shi wani alam yana bibiya wannan shiri wannan kuma shi ne kenan nuna yana kauna ubangiji Allah ya saka maka alkhairi kuma Allah ya ba mu ofo mu da maka irin abubuwan da kake yi yau wata muna godiya masu kallon mu sauran mu kenan za mu kawo ƙarshen shirin kenan insha Allah to masu kallon mu sauran mu a duka duka za mu ka ƙarshen shirin wannan ah, wasu kuma masu kallon sauran wannan mako kenan sai wani mako mai zuwa kamar da abokin aiki na wani awwal ni sha'ayin ma wanda ke ce da ku ma'asalama mu huta lafiya ku tarbi mu wani mako mai zuwa idan mai rai ya kai mu ma'asalama